wanda aka danna ka zalika alqalil min kalami law aqiba salat to ina ka jace ma ba'da salamin islahi ha ba'da salamin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ya salla sai ya dawo har wasu ya ta masallaci tinzile de ni simai a kasurata salata an nafi ya rasu Allah ya manzon Allah sallah ta ta kai tana kuka mun sallah ta ta kai tana kuku kamun shi ya Allah magana nawa guda wa guda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن nau kenan zule dai zulaydaini bala an sana babu zalik lalle wani abu cikin wanga ya kasance ka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi a haka zama zule dai, nau kenan qalu na'am wasu an maganganu guda biyar to ba a sajada don don don gyara sallah eh? a bari mutum muna ji kana ji da liman ya dawo in ji mallan fakat kawai shi liman banda fazzi banda mamu sai sa yake fakat fazzi bai shigo nan ba mamu bai shigo nan ba gami li'adalai ni don ba da labarin adalai guda biyu sun ka sun ka ba liman labari to liman shi dawo ga magana su illan ya amma in bai tabbatar da su ba bayar jo ilima mamman adalai ne illan yi haƙiƙi tsira'un zaini illan yi haƙiƙi tsira'un zaini illa da kasara cikin jidda inda yi yawa ƙwari إلا إذا تواتروا ويرجعوا لقولهم وهو إله يقدأ ولا لحمد آدف muna tare da kuwa ba a sajada kabliya ba a ba'adiyya don hamdu a wato cewa alhamdulillah ne mai atishewa cikin sallah ce ko kuma bashirin wanda an kawa bushara yana zaune yana jin kila wani bashi ya tabi ya laki kwarai yana jin wani kila ko miliyan biyu ko uku shi ko wani mai da ko yadda. biyar yana sallah wani an kaga wani da ta aka ce lahiyawa ne ya ce a saƙon gana na wani duk in kawo mishi saƙon mi ya ce a alhaji wani ya baje a kama wani ya ce mu'amala sun da sun ton miliyan biyu na ga su an kawo mishi ko ɗari ne da na cikin tsallaki alhamdulillah babu komi babu komi eh hmm. wa hamdu aisha awul mubashiri wa tarkuha wa law sirra hali hmm. wa nudiba tarkahu amma an so ya bari wala li ja'izin babu jira kabla babu badiya ga yan abin da ajaizi da ta shi wannan fasali ya canza mutum mai yalau hmm. ah, ah, ah, kuma Ka kayan satin kalla kayan sati ya kin na da yake kayan satin kalla kama shiru wanda ya karamta nemi kudirin da mai bada labari wanda ya zuna bada labari sai sana son suke labari na a shike kamar yanzu abin da muka samu gaba yanzu ba sun muka Najeriya ga Allah kwasar daga hannun kahiri ba zuwa ga hannun musulmi tana sallah sai aka ce ai an gama zabe kuma an sanar me aka san aka ce Buhari ya ci babu komi babu komi watar wulhi rijilai haka nan kuma babu sajada kauliya babu ba'adiyya in mutu ya tsayin kuti cikin sallah wa don turi turiduhu haka nan kashi kuna amma turidu wasu talhoshi au hayatin turidu ko mace ja talhoshi eh? turidu au hayatun fa audibi eh, fa audibi in hayatuna nan ka ga ba ma zuni na ba wannan fa audibi eh babu komi babu komi rufa ala salam kun ga kun ga yanda jawahir zo nan ne ba ko kai na ga kayan ba to a ya duka ina da son mu gani na san kan ya rubuta duka wannan Tau. ba yana eh Ararar mm. fa’amla. To kaga in dai mai fi ilin kafirin nan, al-mawdilu, dawa’un ka da likatar al’arabi a ranar fa’amla in da fi ilin kafirin nan, amma babu komi li an a fasa shi’in ya kasu da wanda zai a faru wani faɗa ba an nal’i hida min kiyani li a zaha jani. To shi na babu komi, amma in yayi yawa, to nuna zai ba ta In yayi yawa, to mu zo karatu. wa isharatin ko kuma nuni lisalamin yurgini aulin isharatin to shi wannan shi ma babu komi an kai mai sallama sai ishara don sallama da an kai ne an kai babu komi babu komi ba da komi da hannu ne ko da kai ko kuma ya yi nuni don wata bukata kamar nuna hannu ne kamar wani abu da dokuwa ta bakin sida ta yaro tsohuwa mai sai da tuniya tuniya da ta sun soko eh tsallar tsohuwa mai tuniya tuniya oh. la ala mushan mitin a ah, ban ce ma ishara don raddi ga wanda ya shamace shi mai na tsalla ya ta cewa wanda ya shamace wanda shi nuna za a wannan makaruni ina misalin abin da an makaruni shi ma ko kuma abin da an ja'izar matsalobo ja'izar mazu ne ka aminin lawaje kamar kurkuci don ciwon ciki wa buka ya ta kashe haka nan kukan nan na jin tsoron Allah wa illa in koyar da bai za a ninin lawaje ba wala buka in lukusu'in ba kalkala ne hukunci tsura da magana kuma sai magana da gangan cikin sallah <laughs> a hukunci gari ba ya ya to mu zo kasala ne ala shi ne ko hmm. haka nan kuma kama fara sallama bisa ga wanda an mai sallar farilla amma abin da hidimi na hila wala litabassumin babu jira fijira qabliya wa ba'diya litabassum don murmushi <laughs> to budu farka ta asabi inda kuma rakwarkwata yatsoci fatin da waiwaya da lahajin ba don bukata ba yana sallah yana wannan ya zan wata eh in ya zama bai kauci da gabas ko yamma ba wata amudi bali ma bayyana asnani da gangancin haɗi abin da tsakanin haƙura ne kasa wani ya tugo ya yi ada yana raga yan gunta biyu ko yana sallah sai ɗora ta halar hashi ne yana rarrabo su ya ci shi ma makaruki

a ya halatta guda kasan shi murmushi ya gida kuma da ke kasa shi ko shi hmm. maliki ko na abin ga na abin ga na kuka eh. madar da guda kenan ya karanta ya kai biyu wa badala in kasura ya rage aishi nan bi gari ai to mu zo gaskiya na mallan faɗa wa baɗa eh, layin kasura nan bi gari ruba da hajjatin au kalla da gairi hajjatin au kasura walau da hajjatin wasu turka uku sura tara su an gare shi wa haƙƙi jama'i saboda yi wa zikirin kasar tafhima bihi bi mahalli da zikiri wanda an kai ne fahimtarwa da shi amma gaba gire ne sallah ya kai sai to salamu alaikum sai Allahu akbar wurin kabara nawa waye kabara da kalli wancan ya gane sallah haka ka gane ko to amma ba ba ya a a sallah ba hmm.

amma ya yi abu ga mahalli ne to amma in yace Allahu akbar wani kuma Allahu alman mai don wancan ya jiya to mu zo wailan wa illa in ba haka ba ku bada da ta baci to kaja ba a ce zo ga ni ina da sali kafa da alaman laysa ma'ahu fi salati eh. kama inda mutum ya buɗi ga wanda ba ta da shi cikin sallah amma alal ataki yana sallah sai karata ta sai ka ji sai ka saki ka sallah kai mai buɗi to ka koma kasa kai kai sai assalamu alaikum ka ce ka yi kama ka koma sabon sallah tun da kai kai ba alaƙi alƙur'ani gaban ka ka san mutum na mutum na cikin na cikin na cikin na cikin na cikin a'a yana cikin har na cikin visa ya ji wani ya liƙa hina ya yi sai ta su gwada mai shi wannan yake sun ya gwada mai nan yake su koma koma ya kasa ga sallah wa bada badalat misaka hatin duk lau'una muka ta su an ka a tsaya jawo baitoci ne kuna ana bari